الشيطان اللجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وبينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين wa ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba manta ba muna tattaunawa akan wahalar tauhidi da kuma falalarsa mun ji shine dai babban samun da in ka same shi ko ba ka da komai dai a wajen Allah kai ne mai komai mun ji shine babban samun da idan ba ka da shi ko me kashe da shi kuma nan duniya a wajen Allah ba ka da komai to kaga duk abin da zai baka wannan matsayin a wajen Allah kai ka san abin zai wahala saboda haka daga cikin abin da yake nuna maka wahalarsa kuma da falalarsa Allah subhanahu ta'ala ya kalli wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ka sani shi annabi dama afdali nabiyyun ne bi afdali kitabin sannan ila afdali ummati mafificin annabi ne da mafificin littafi zuwa ga mafificiyar al'umma to Allah sai ce wannan al'ummar ta annabi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ku ku ne mafiya alkhairin al'ummar da aka fitar wa mutane khairun nasi lin nas kenan mafiya alkhairin mutane don kuma amfanar mutane shi yasa khairun nas ma manyan yanfa'un nas mafi alkhairin mutane shine wanda yake amfanar mutane fara tun daga gidanku amfana kake ko kai sai dai amfani ga kai liability ne ma a gidan a kai ne babba a gidan amma kannuwanka suke da amfani kai sai dai ka cutar da mutane balle ka fito unguwa kuma yaya a in ka zo kasuwa kai ake amfana ko kai kowa ma kuka ma yake da kai kai matsala ne ma a kasuwar to khairun nasu manyan fa'un nas to yanzu Allah subhanahu wataala ya ce ku al'ummar annabin rahama sallallahu alaihi ku ne khairun umma mafiya alkhairin al'umma da aka fitarwa mutane to amma dan ka gane tauhidi yana da wahala yana da kuma falala yanzu kaga falalar ku zama mafiya alkhairin mutane amma wahalar kuma shine ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari me kaman ka ce me yasa ku zama fiya alkhairi yace na bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkari kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki to wannan kuma shine babban aikin da Allah ya dora wa annabawa har malamai suka ce da akwai wani abin da ya fi umarni da kyakkyawa daraja da hana mummuna daraja to annabawa a matsayinsu na zaɓaɓɓu a wajen Allah sune ne ƙarshe a mutane to ai da wannan abin da Allah zai sa su amma me yasa su umarni da kyakkyawa da hana mummuna to ba abin da ya kai wannan aikin daraja to haka kuma ba abin da ya kai shi wahala in mun karanta da ku anan an tambayi annabin rahama cewa a cikin mutane suwa suka fi shan tsananin wahalar rayuwa sai ce shaddun nasi bala al'anbiya'u a cikin mutane wanda suka fi shan tsananin bala'in rayuwa su ne annabawa saboda me saboda su ne suke zuwa da cewa a yi daidai a bar ba daidai ba su kuma mutane duk lokacin da zaka ce kai so kake ai daidai a bar ba daidai ba ko a gidanku kai ne mai shan wahala bari a unguwarku bari a garinku bari a al'umma gaba daya bari kuma ce annabi gaba daya shi yasa aikin sa yafi na kowa wahala shi yasa hatta annabi rahama idan Allah yana so ya rarrashe shi akan wahalar da yake sha ƙurai shawa yadda suke masa sai ba misali da magabatan annabawa saboda hanyar haka take misali a sautul furqan sai ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min mujrimina wannan yadda qurayshawan suke maka kamar haka muka sanya maka kowane annabi makiya daga cikin mujriman da ba sa so a ce su balle amma falalar shine in kai ka tsaya kuma akan haka ka bi rabbika hadiyan ubangijinka ya kai mai shiryarwa ga wanda ya masa gamda katari sai zama kai da ka dage akan haka duk wahala ba ta sa ka gudu ba wahala ba ka ba ta hana ka ba da gudunmawar ba yau da gobe ba ta sa ka yanke ba to waka fa bi rabbika hadiyan Allah shi kuma ya kai mai shiryarwa ta hanyar kai abin da kake yi yasa da za a tafi yakin kai bar a shekara ta bakwai da ya bawa hirna ali tuta ƙarshen abin da ya masa wasiya da shi ya gaya masa na falala la an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya ta kashe shiri ta hanyar ka ya fuka da jajayen raƙuma to wannan shine aikin da Allah ya dora ma annaba to a ashaddun nasi bala al sun thumma amsalu sannan wanda suka biyo bayan su da irin aikin su gwargwadon yadda ka ɗauki aikin annabta ka ce ayi daidai barba a barbare ne ba gwargwadon wahalar da zaka sha shine wahalar tauhidi kuma ka'idar sa dama abu uku sai ka haɗa su na farko kai ka sani ikra bismi rabbika allazi khalaq ka sani na biyu fa'alam annahu la ilaha illallah duk wani a ƙarshen na farko suke ka san babu an bauta zanta sai Allah to idan ka sani ɗin kuma amfanin ilimi ne aiki da shi to kuma ka yi aiki da abin da ka sani yauwa ka sani to ka haɗa sanin ka da aiki kar ka sani ka tace sanin wannan shine abu na biyu bayan sani aiki da sani to yanzu kai ka sani masha Allah kuma kana aiki da abin da ka sani to ya sauran mutane duk su halaka haƙƙi na uku shine kuma ka kira wani zuwa ga wannan alkhairi to a wannan kiran ne kuma sai ka zage dantse sai ka jajirce ko da lafiyar ka kake yi ko da mulkin ka kake ko da dukiyar ka ake yi sai dai ka jajirce in baka jajirce ba za ka watsar to shine wahalar tauhidi ka san shi zan kuma ka gaba a kansa to sai Allah ya fara gabatar mana yanzu a wannan ayar shine irin aikin da yake sa a samu alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi amma me yasa ta amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari sannan sai aka biyo da karshen magana wa tu'minuna billah dama shi yasa kuka zama haka ai dan kun yi imani da Allah har amma aka goranta kuma ahlul kitabin da suka zo kafin ku walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da a ce sun yi imani irin naku da aiki da hakan ya fi musu alkhairi amma sai zama minhumul mu'minuna daga cikinsu aka samu mu'minan da ba su da yawa mafi yawancin su kuma suka zama fasikai ne yan kinyuwa Allah biyayya ne amma ku Allah ya yaba al'ummar annabi saboda kun ji kun bi wannan kenan daga cikin abin da kira maka falalar tauhidi mu rufe da wani hadisin da sananne hadisi ne kwaya ɗaya da duniyar malaman hadisi ana ce masa hadisul bidaqa in ka an ce hadisul bidaqa shi kadai ne annabi ne ba da labarin wani mutum da za a zo da shi filin alkiyama kun san an ce za a raba littafi kowa ya ga littafinsa bayan an baka littafin a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai da kanka ka isa kai wa kanka hisabi so da alkalin kanka ikra karanta to shi wannan za a bashi littafi littafin da zai duba ya gani muddil basar iya ganin ido abin da yake cikin laifin a cikin abin da yake cikin littafansa tis'un wa tis'una sijillat kawai laifi ne shafi 99 sai a karanta masa saboda adalci irin na Allah sai ya tambaye shi a zalamat ka kitabati shin masu rubutuna wannan da Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman ya alamuna ma tafa'aluna suna sani suna rubutawa sun zalunce ka sun rataya maka jakan tsaba dan kaji su bi ka? sun dora maka laifin da ba naka ba a zalamat ka kitabati ce la ya Allah ba wani abu da abin da yake a littafin naka ne ya shaida kasa Allah ba zalunci shi yasa ai ko kafirai ma mujrimai a suratul hafi. da aka ba su littafin ai ba musu aikin suka yi ba a'a mamakin kwakwafin kawai su bin kwakwafin ne ba su mamaki sun yadda aikin nasu ne saboda su sun manta kamar yadda suka kahfi ta baka labari wa wubi alkitabu fatara almujrimina na mimma fihi sai ka ga mujrimai suna tsoron abin da ke cikin littafin ce li hazal kitabi wannan irin littafi ne mana wani irin bun kwakwafi aka mana la gadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha dan kankanan aiki da muka yi ba tsallake ba yan rantsuwa da nayi a kasuwan nan sai da aka zo mun da ita ta ƙarya banda kuma cin haram sagiratan wala kabira bari a yi yadda san kabira babba ƙarya da nayi illa ahsaha sai da ya kiyaye ya zo da shi kaga yanzu ba musu ba suke aikin ba nasu bane a mamakin yadda aka yi kwakwafin su to Allah dama yace lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma in ka jima ko mun girma abu ko mun kankantar abin da ta fa'alu da kuke aikatawa to shine suka ga littafin kuma suke mamaki to shi ma wancan za a ce masa azala ka kitabati ya ce la to yanzu kai baka da wani aiki shiru ya ce a tura aikin a sikeli sai yake a yi aiki yana ganin karma a fara ya ce a wala ya zalamu rabuka a hada kawai tsora za sai a dora. ana dora sai wannan danyen aikin sai zauna kele sai a ɗauko masa wata bitsatsa da la'ila ila sa ke tsadi sun bitsatsa ta ce to baka da wannan la'ila ila wuce a jike sai a wannan fa hannun mutu ina kanta sai to a dora ta a dora katin sai ga nan makar a fara ya dan wannan kati zai da wannan danyen aiki nasa sai Allah ya ce a dora ana dorawa sai la'ila ila sai ta rinjaye aikin nasa danyen aikin nasa kaga wannan yake nuna maka me falalar tauhidi amma sai dai kai a ƙarƙashin wannan hadisin kawai tafarka hanci annabi ta yi wani mutum ne za a zo da shi mutum ɗaya ne kaji hadisin ma ƙwaya ɗaya ne hadisin bai tsaka ba a sani ba annabi yana ba da labari a halar kitabu ne a cikin su kafin sa ko al'ummarsa ne dai wani mutum ne guda ɗaya domin kada kallon hadari ya sa kai ka yi wanka da abin nan yau wa kai yanzu ka yi aiki ka ƙara aiki ka nemi yardar Allah kawai kuma ko ba komai ai annabi ya ce kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa baka so ka tafi su saboda yawan aikinka ita ce kololuwa dan Allah ya ce in zaka yi aiki dan neman aljanna yi aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi ka je gindin maganin alkairan da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke tasowa to ka ganka je firdausi ka je gindin maganin so da ka ka ƙara aiki kawai ka dage aiki amma ka gyara imani Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wa barakatuh